da jinjinawa ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama ga shugabanmu annabinmu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da mutanen gidansa halayensa masu tsarki da sahabbansa masu daraja da matayensa da sauran waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har duniya ta tashi muna salati da sallama a gare shi Allah ya daɗin tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa masu albarka duk yadda al'amura za su kasance musifu za su yi wa al'umma yawa al'amura za su rikice zamani zai yi zamani dole ne malamai ko kuma al'umma su saurari mafita daga malaman kuma al'umma ba za ta kushe ba tana cikin albarka matuƙar za su mutunta malamansu za su girmama malamansu domin Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin malamai ko da akwai wasu malaman da ake ganin cewa suna da matsaloli ai ba za a rasa duk lalacewar ma malamai masu albarka malamai magada annabawa malamai masu kyakkyawan niyya waɗanda za su riƙa shiryar da mutane zuwa ga abin da ya dace zuwa ga samun mafita rasa malamai da mutuwar malamai malamai na musulunci irin sa imamu zahabi suna cewa musifa ce a cikin al'umma amma ko ne lalacewar malaman suna da amfani faqadul ulama musibatun fi din musiba ce a addini musiba ce a rayuwa a rasa malamai masu wa'azi masu ilimi masu ilimantarwa babu shakka suna da alkhairi domin daga cikin alkhairin su akwai abubuwa da dama in ba dan malaman ba wallahi musifin da za su karu suna jewa me yasa suna nasiha suna taimakawa wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali shi a cikin nasihar da za yi ga shugabanni su ɗauki izina da abin koyi ga wani shugaba da aka taɓa yi na daular umariya a andalus muhammad ibn abi amir muhammad ibn abi amir wanda ya zama babban khalifa a andalus lokacin daular umariya fil andalus daga cikin hanyoyin da ya duniyarsa ta zauna lafiya aka samu kwanciyar hankali yace dole ne a ƙarfafi malamai ta wajen yin wa'azi da nasiha da yaɗa da'awa saboda idan mutane wa'azi bai ishe su ba dole su lalace shi ta ta'amul ulama ma'ana babu yadda za a yi al'umma ta zama mutanen kirki sai an gyara zukatunsu ya ce to idan ba mu gyara mutane ba ba za mu taɓa samun abin da muke so ba ma'ana a karantar da mutane a ilimantar da su ya tafi hanyoyin da zai bi ya sa mutane suke sauraron wa'azi suke jin nasiha da ofisoshi da ma'aikatu da ko'ina sai an tashi an yi wa'azi ba lallai a masallaci ba don a masallaci wani ba zai zauna ba da ka a ofisoshi a ma'aikatu a guraren aiki ko ina yake ai ta wazi ba dare ba rana in wani bai ɗauka ba wani zai ɗauka ko waɗannan mutanen daji da kake gani suna wannan kashe-kashe Allah da wa'azi ya ishe da zuciya ta gari ba za su ɗannan abubuwa ba gani suke kamar daga duniya nan su iya wannan duniyar gani suke kamar wannan tara abin duniyar da wannan tara kudin a gabansu shine kwanciyar hankalin kuma ba shi ba ne in ku kowa musiba in ku kowa bala'i a dajin da suke zaune da rashin kwanciyar hankali ba tara kudin mai zaman lafiya ba lakin yana daga sakaci da muka yi a cikin al'ummar mu rashin isar da wa'azuzzuka da nasihohi ga al'umma wani abin kuma yana da bukatar lalle hukumomi su ƙarfafi harkar wa'azi da da'awa da dukkanin yadda za su yi don a wayar da al'umma a karantar da su iya maganganu kawai na 'yan midiya na wane ne ba zai wadatar ba saboda wa'annan maganganu ne babu ƙarfafuwa daga magana Allah wasu daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da haka komai za a faɗa bai kai albarkar da ke bakin malamai ta hanyar Allah ya ce annabi ya ce ba A mutane su yi hakuri su rika sauraron malamai musamman al'ulama irrabbaniyon akwai malamai na Allah akwai alladina yafqahuna an Allah yafqahuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون wannan yana taimakawa daga cikin abin da malamai suka faɗa kenan irin su shafin islam cewa duk yadda zamani da fitintunu sukan yawa kada mutane su rabu da malamai kada mutane su rabu da sauraron malamai za a samu mafita daga gare su da izinin Allah za a samu alkhairi daga gare su sai da aka yayan uwa daga cikin nasihohin da malamai suke yi idan fitina ta yi yawa ba wai zaji da cin mutunci kaɗai ba zai wadatar ba su kansu masu gabanin a ci gaba da mutu wa'azi kamar da ce malamai su samu dama su same su wanda suke da ikon da za su je gabansu a nuna musu cewa akwai haƙƙi a kansu akwai girman haƙƙi na talakawa a kan ashab al'ummatu duk wanda aka kashe mutum ɗaya Allah zai tambaye su ba kisa ba wanda ya kwana da yunwa ma suna da ikon kawar masa wallahi sai Allah ya tambaye su wanda ya rasa hanya da zai wuce suna da dama Allah zai tambaye su har dabbobi da suke mulka ai musu wa'azi kuma ba ba kaitawa magabatanmu suna yin wannan wani lokaci shugabannin nema suke neman a yi musu nasiha umar dan abdulaziz ya rubuta wa alhassan al-basri ya ce yi min nasiha sai ya rubuta miki kalma ɗaya ya ce iti hawa ka fada wa zuciyarka shi ke abin da ya rubuta mishi iti hawaka ka fada wa zuciyarka shi ke nan wa'azin sai da Allah ya sa albarka a cikin maganganun magabata kamar da ibn al-qayyim ke faɗa kalma ɗaya biyu babu yawan magana ko surutu sai ta tasiri a zukatan al'umma i'ti hawaka kuma dan abdulaziz sai kashe da kuka ma'ana da mutum zai rika saba wa zuciyarsa dukkanin alkhairi zai tabbata a gare shi wajen ban san zuciya a nan dukkanin shaidan zai halakar da kai a kome ne ka saba wa zuciyarka ka saba wa abin da ranka take so wallahi a nan alkhairi yake 'yan uwa akwai abubuwa guda uku da ya kamata lallai mu kula da su domin fatan ɗauke bala'i da musifa cikin al'umma malamai da na da na yanzu ba su zuce da suna yi wa al'umma jan hankali a kan waɗannan abubuwa guda uku kuma duk inda ka je ka dawo ita ce mastar. duk wani abu da za ka yi babu sama da haka idan abu ya fi ƙarfin ka na farko mutane su yi riƙo da addinin su ma'anar riƙo da addini karka yadda ka rabu da Allah ko gida ko daji ko cikin yalwa ko cikin tsanani annabi ya ce ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda karka manta da Allah sanda kake cikin jin daɗi sanda kake samu sanda duniya ce ma daɗi sanda kake cikin walwala arraha wanda ka shiga tsanani halin wayyani asu Allah zai tuna da kai akwai yanayin da ya wuce halin da muke ciki yanzu da musibin da muke ciki da tsoro da firgici da jarabawar wa'annan yan bindiga da suke kashe mutane ba dare ba rana kuma an rasa da za a yi da su an kasa maganin su saboda haka amma idan ka rike addininka ko kawa ta suka yi na rantsi da Allah sai ka samu Allah ba zai barka ba Allah ba zai manta da kai ba kuma ko kashe ka suka wallahi kai shahada amma a same ka babu addini ba kulawa da sallah ba kulawa da aqidar ka ta musulunci ba kulawa da al'adunka na addini ba kulawa da annabinka da sunnoninsa da duk abin da yake so sai ka shiga bala'i ne za ka kira Allah sai ka shiga musifa ne za ka kira Allah Ya ila Allah fi raqa ya arifka fi shidda sai ka san Allah cikin sauki cikin yalwa, in ka shiga tsanani annabi ko zai tuna da kai zai waiwaye ka tunda dole akwai jarabawar Allah kuma a lokacin ne za ka ga aikin Allah amma da ka kira Allah ba sai da ka shiga bala'i fa idza rakibu fil farki دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم أتمتعوا فسوف تعلمون sai aka riko da addini shine rike dokokin Allah daidai iyawarka ko menene zai zo zai zo da sauki abu na biyu yawan istighfari abu na uku ka yawaita sadaka yaushe gari zai fito ya yayi baka saba Allah ba wane ne ya fi tantanta ya istighfari na hannu auladin istighfar mu muka fi tantanta istighfari nawa kake yi a kullum da gaske daga zuciyarka astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi annabi ya ce ya jama'a ni kaina ina yin sama da saba'in a wata ruwa ya sama da ɗari a kullum wanda ba shi da zunubi wanda aka gafarta mishi ma ta ƙaddama min zambihi wa ma ta akhar yana istighfari sama da ɗari abdullahi dan umar ya in annabi ya zauna a madalisi kafin ya bar gurin duk magana ɗaya magana biyu sai ya ce rabbi gafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur in an ci gaba da magana sai annabi ya sake cewa rabbi gafirli wa tub alayya Allah ka gafarta min ka karbi tuba na lalle kai ne mai yawan karba tuba mai gafara innaka antat tawwabur ghafur yace wallahi sai mun irga sau 100 kafin annabi ya bar gurin salawatullahi wa salamu alaihi ana sai da Aisha ta ce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 mutane ba za su taba zama a wani majalisi ba ko su bi wata hanya su wuce ba su ambaci Allah ba ba su yi annabin su salati ba ba su yi gifari ba wallahi illa kanat lahum min Allah tiratun aw illa kanat alaihim min Allah tira in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahum sai sun samu tawaya da naƙasa da cizon yaka a gurin Allah in Allah ya ga dama ya gafarta musu ya ga dama ya musu afuwa. abu huraira iska da istighfari dubu goma sha biyu abdurrahman ibn sakar ibn dawsi shaykh al-islam ibn Ya ce ina yin iska da istighfari dubu daya subhanallah mutanen da malamai ne yau ba su da aiki sai ibada sai karantarwa sai fahimtar da al'umma amma yana iska da istighfari ba gidan laifi yaje ba ba gidan zunubi yaje ba amma duk yake ya fi kowa laifi sai ya isa fadi wani ya zo alhassanin basari a basari abu zai da alhassanin basari ya ta ala gafa malam fari ya yawa ruwa babu shuka tana bushewa ya tafi je ku istighfar wace gari wani ya zo ala gafa malam dukiya tana lalacewa kasuwanci ya tsaya sai sai ku je ku istighfar wani ya zo ce gari ya tsala gafarta malam idan mun auri mata ba ta haihuwa Allah ya tsaye da haihuwa ita ku je ku istighfar ya ka tsala gafarta malam duk wanda ya zo da matsala sai ka ta ya ce ba ka karanta Qur'ani ne a cikin harshen Annabi Nuhu Allah ya ce fa kuntu tastaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku انه كان غفارا لا ما شي من يوان كالأكوباني من يوان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا سيسك السماء تتقبوا مقرام يوان ويمجدكم بأموال وبلين يكاو مكو آغا جيدة مكو دا زوتي ويدا زاري وبلين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يسن يا مكو قولمو يسن يا مكو لنبنا جولكي سيكو أتجفان كوث ما لكم لا ترجون لله وقارا بريسا بلاكم يمون سواء قلن الله بان وعيد يمكم هذا نوانا مثلا امبا الله بان حتى توقي اسم مثال واني دقا تسمى قباتا باتي يما سيوا اكت كم يتا الله يتا استغفر الله استغفر الله اكت اي اسم يفاري يتا ان يغافر كامن زيد يامن باش يتا ان يغافر كامن والله زيد يا من باش kila zunubi ne yawa ko ba su suka na suka yawa sadaka mu ta tuba ta yawaita istighfari Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum babu yadda da Allah ya yi wa al'ummar annaba azaba wa anta fihim ya rasulullah matukar ya ma'aikin Allah kana cikin su da rai da ka mutu ba Allah ba zai yi wa al'ummar ka azaba ba na'am ma'aikin Allah ya bar duniya Allah ya karɓe shi da me ya rage wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah ba zai musu azaba da matukar suna istighfari matukar suna istighfari da ka waɗannan jarabobi da bala'o'i da suka yawa na daga cikin hanyoyin ɗauke su mu yawaita tuba da istighfari babu shakka Allah zai kawo mana mafita sannan mu karfafi kame da na shafa hukuma masu gaskiya da ikhlasi da sojojin da suke da gaskiya da ikhlasi a karfafa musu gwiwa a ta gwamnati ta karfafe su a ba su da'am da dukkanin abin da ya kamata a tsaye da komai ne ba ma buƙatar komai muna buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali da kowa ya fito da daddare yawo yadda yake so ƙarfe ukun da na tafi na tafi abuja insha Allah kafin gari ya yayi na isa Allah da duk an yi ba ka jin tsoron komai sai Allah kamar kana madina a tsaye daga maka za ka je madina ƙarfe ukun dare la ta kafa illallah ba ka jin tsoron komai sai Allah ka ga balarabe a gefen hanya ya zauna da iyalansa yana shan shayi ya yi shimfiɗa ƙarfe ukun dare garin daɗewa yana nesa ungulu ta nesa masai ka zo ka yi a najeriya ma ka gani a yi dawa da kai wallahi tafiyar kilomita biyar za a yi a ƙasa sai an yi tafiyar awa uku ba ma zai da za a kai ka ba ƙarfe ukun dare kuma da a najeriya da haka ake me ya canza ne to lalle lalle hukuma duk wani kamfen da za su da duk wani mai za a yi da ana so talaka ya zaɓe ku ko in zartewa kuke so ku zarce kawai ya ga zaman lafiya ya ga an yi maganin waɗannan an bindiga ta kowace hanya sai da ka duk wani mutum da wani shan shayi ji ya ƙare kawai a ɗau mataki sauran wallahi wallahi in sha Allah ta'ala aka istighfari aka tankara abin da gaskiya Allah zai kawo ƙarshen abu ina yawaita sadaka na'am imam al-manawi yace magabata sun kasance suna neman daukewar bala'i ta hanyar sadaka yace har rashin lafiya idan ka same ka kai sadaka sai ambaci maganar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sadu dan abi waqas hadisin sanatin bukhari da muslim inda ba shi da lafiya annabi yazo zai duba shi yace ya manzon Allah ina da kuɗi ina so yi sadaka ba ni da mai gado na sai wata yarinya ɗaya karama ana ganin in ba da rabin dukiyar ma in ba da tuwa ba siri ya ce a'a to in ba da rabi ya ce a'a in ba da wani ba siri ya ce a'a wani ba siri yana da yawa sai da aka yi sadaka cikin wani ba siri wallahi aka ce shufiya shi yasa ya warke sai warke yana yin sadaka da haushe ce sadaka maganin musifa in dai za ka yi sadaka za ka taimaki al'umma za ka siyar da al'umma za ka taimaki Allah da sadaka wallahi musifa za ta yi nisa da gare ka saboda al'umma na jin ka. al'umma na amfana da kai sai da haka suna kautar da bala'i suna kawo neman waraka ta hanyar yin sadaka fa'idodin sadaka ba za su ji ba da aka mu yawaita sadaka da ɗan abin da Allah ya ba mu komai kankanta duk matsayinka akwai wanda ka fi akwai wanda ya fi ka dole ko abinci za ka iya bayarwa ko da ƙarfe ne ga wani can yunwa yake ji ga su wani kwana biyu ma ba su yi abincin ba zan iya saya musu ko kwano ɗaya ne garin yan aika musu ma mutanen kirki ne masu tsaye da sallah ne ka taimake su ka gani Allah zai zarare ka da bala'i wallahi ba zai yi ba wadda ta ‘yan uwa waɗannan su ne nasihohi da malamai suke mana suke janyo hankalin mu gare insha Allah ta'ala duk musulmin da muke ciki za su kau da izinin Allah ko da haka ko a yi zanga-zanga ko kar a yi ko za a yi zanga-zanga ko ba za a yi ba a yawaita waɗannan abubuwa duk abin da zai zama alkhairi ga ƙasar mu Allah ya tabbatar mun shi duk abin da zai zama fitina da sharri da bala'i kamar yadda ya faru a waɗansu ƙasashe ubangiji Allah ka kauta mana shi kuma ƙarshe addu'ar mu wadda za mu tsada da yi kuma kowa ya yawaita yi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu kyau da kofin nan naka maɗaukaka ya Allah da girmanka da matsayinka da girman ƙur'aninka da sufofinka ya Allah mun san kai mai iko ne kuma za ka iya duk wanda yake da hannu ya ubangiji a irin wannan kasa al'umma ko yake taimaka musu ko da shawara ko da information ko da abin makami ko ta menene ko a kuceta ko a nesa ko babba ne ko ƙarami ya Allah ka ɗauki mataki a kansa ya Allah kai mana maganinsa ya Allah ka samu gabayansa Allah kai ne mai iko kai ne maɗaukaki kai ne mai ƙarfi ba mu da karfi ba mu da dabara ubangiji sai gare ka ubangiji Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka dawo mana da zaman lafiya a gidajenmu da titunanmu da guraren ayyukanmu da masallatanmu da duk inda muka ɗauki kanmu ya ubangiji Allah ka tsare mutuncinmu da addininmu da rayukanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad